رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باقي ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي هدوها أولا ينبتنا رانا رجوما أيو شاب يرغوة رمضان hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya zo daidai da takwas ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin cikin tafsirinmu na littafin Allah maɗaukakin sarki har yanzu muna cikin suratul furqan a inda insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta saba'in da biyar bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تهية وسلاما خالدين فيها حصنت مستقبلا مستقرا ومقاما نعم bayan Allah madaukakin sarki ya jero sifofi na bayan sa mu'minai bayan sa nagartattu sai Allah ya ce ulaika masu wadancan sifofi yujzauna al-ghurfata sune ake sakawa da gidan aljanna bima sabaru saboda haƙurin da suka yi wa yulqawna fiha a cikin wannan gida suna gamuwa da tahiyatan wa salama gaisuwa da sallama na fiha suna masu dawwama a cikin wannan gida hasunat mustaqarran wannan gida ya kyautata ya zama matabbata wa muqaman da kuma matsayi da gurin zama Allah madaukakin sarki kamar yadda muka ji a kwana biyu da suka wuce Allah madaukakin sarki yana jero mana ko ya jero mana sifofin bayansa nagartattu tun daga inda Allah ya sifata su da nutsuwa wa ibadur rahmani allazina yamshuna ala al-ardi haunan wa idha khataba hum wa idha wa khatabahum al qalu salama Allah ya sifata su da nutsuwa da kankan da kai ga Allah madaukakin sarki da tawalu ga bayin Allah Allah ya sifata su da kyakkyawan ladabi da sanyin hali da yawan ma'ana haƙuri da afuwa dangane da wawaye idan suka yi musu wauta falu salama da kawar da kai da yadda idan an musu mummuna suke sakawa da kyakkyawa Allah ya sifata su da tsayuwar dare wallazina yabi tuna su sujjadan wa qiyama Allah ya sifata su da ikhlasi cikin tsayuwar daren dan ya ce wallazina yabi tuna lirabbihim suna kwana ne don ubangijinsu. ma'ana dan neman lada wajen Allah Allah ya sifata su da tsoron wuta da ƙanƙanta kai zuwa ga ubangijinsu su kan ya tsiratar da su daga wuta ya na Rabba na rabbana sirif 'anna azaba jahannam suna cewa Allah ka kawo mana da azaba wutar jahannam inna haka na gharama hakika azabar ta azaba ce mai ƙuna mai naci mai ɗan farewa sannan Allah ya sifata su da ciyarwa ta wajibi da ta mustahabbi da kuma tsayawa tsakatsaki ba sa wuce gona da iri wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika kawama. da haka ubangiji ya sifata su da daidaituwa da adalci wajen ciyarwa ba sa yin almubazzaranci ba kuma sa maƙe hannu firowa su hana abin da ya kamata su bayar da haka suna tsakatsakiya haka nan Allah ya sifata su da barin manya-manyan zunubai wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akhar ba sa kiran wani abin bauta tare da Allah ma'ana ba sa yin shirka da Allah sannan ko ba sa zubar da jini suna da kamewa ga barin zubar da jini wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq sannan Allah ya sifata su da tuba cewa bayi ne waɗanda suke komawa zuwa ga Ubangiji in wani abu ya faru illa man taba wa amana wa amila amalan Saliha. da kuma wa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa innahu yatubu ila Allah mataba Allah ya sifata su cewa ba sa zuwa guraren da ake mummunan abu guraren da ake fasikanci ko ake aikata kanna ba sa zuwa wallazina la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama idan kuma sun zo sun wuce gurin da ake irin waɗannan abubuwa idan ba za su iya hana ba suna wucewa cikin mutunci da kame kai sannan Allah maɗaukakin sarki ya sifata su da yadda suke yin addu'a suke roƙon Allah da ya ba su zurriya ta gari zurriyar da za ta bauta wa Allah maɗaukakin sarki ta amfane su ta kuma amfanar da musulmai sannan suka roƙi Allah ya sanya su su zama mutanen ƙwarai ababen koyi ga waɗanda za su zo bayansu duk wannan sifofi ne da Allah ya gaya mana na bayansa nagartattu to ne Allah ya ce ula'ika masu wannan sifa ɗin da Allah maɗaukakin sarki ya ambata waɗannan sifofi da na sake tana mana su masu wannan sifa ɗin wuji zaunar gurfata. su ake sakawa da aljanna al a nan suna ne na kamar ɗaki guda ɗaya ghurfa shine ɗakin da yake maɗaukaki babba to nan kamar guda ɗaya ne amma isu jinsin ne duk aljanna gaba ɗaya ake nufi suna ubangiji yake saka musu da waɗannan ɗakuna a cikin aljanna waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya faɗa cewa suna masu aminci a cikin waɗannan gidaje bima sabaru saboda haƙurin da suka yi ma'ana haƙurin da suka yi wajen bin Allah da haƙurin da suka yi wajen barin saɓon Allah da haƙuri kan abin da Allah ya ƙaddara musu dama haƙuri malamai na kasa shi gida uku akwai haƙuri wajen yi wa Allah biyayya da ɗa'a kana jin yunwa kana jin ishirwa kana da bukata duk ka kaurace ba za ka je ka biya bukatar ka ba ka haƙura saboda Allah maɗaukakin sarki saboda neman yarda Allah haƙuri wajen bin Allah kana jin nauyi a tare da kai ka tashi kai sallah kana jin ma'ana nauyi a tare da kai kana son dukiyarka ka fitar da zakka ka bayar duk wannan nau'i ne na haƙuri wajen bin Allah akwai haƙuri wajen barin saban Allah wajen barin sabawa Allah mutum yana son abu amma tunda an ce babu kyau zai bari zai nisanci wannan abu akwai kuma haƙuri akan abin da Allah ya kaddara wanda yake mara daɗi dangane da mutum irin na mutuwa irin na rashin lafiya irin na rasa dukiya to duk sun yi haƙuri sai Allah ce to za su samu wannan aljanna bi sabaru saboda haƙurin da suka bi wajen bin Allah maɗaukakin sarki wayu laqawna fiha tahiyatan suna gamuwa da ko kuma ana jefa musu tahiyatan sallama ko suna gamuwa da gaisuwa wa salaman da sallama ma'ana ana gaishe su wannan gaisuwa din daga bangarori daban-daban akwai samun wannan gaisuwa da girmamawa daga wajen Allah madaukakin sarki akwai samun wannan gaisuwa da girmamawa daga wajen mala'iku mala'iku kamar yadda Allah a wani gurin ya faɗa a cikin alkur'ani wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad Allah ya ce mala'iku suna shigo musu ta ko'ina. suna aminci ya tabbata a gare ku madalla da wannan guri da kuka samu madalla da wannan sakamako madalla da sakamakon lahira da haka akwai wannan gaisuwar daga mala'iku akwai wannan gaisuwar tsakaninsu da juna ma'ana su kansu suna gaya wa juna wannan kalmomi salaman na aminci da gaisuwa Allah madaukakin sarki yake cewa innal ladzina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al-anharu fi jannatin na'im sai Allah ce da'awahum fiha subhanaka allahumma wa hun fiha salam wa akhir da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin haka Allah ya faɗa dangane da yan aljanna suna gaishe da junansu da haka suna samun wannan gaisuwar daga ɓangarori da dama suna ciki sai Allah ce khalidi na fiha za su dawwama a cikin wannan gida na aljanna dama a wani gurin Allah ce wa amman su su'idu wanda suka samu arziki a lahira suka yi kyakkyawan makoma a lahira suka shiga aljanna a lahira fa fil jannati suna cikin aljanna khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard za su dawwama a cikin aljanna dawwama sambai da kafai illa ma sha rabbuka ata'an ghayra majzun wannan kyauta ce ba mai yankewa ba shi sa na Allah ce hasunat mustaqarran wannan gurin yayi kyau ya zama tabbaci wa maqaman wa maqaman ya zama kuma matsayi wasu sun fassara mustaqar da gurin zama makamin kuma da matsayi na jin daɗi da samun kwanciyar hankali a gurin to suna da wannan ni'ima da wannan jin daɗi a wannan guri da suka samu na cikin aljanna da haka waɗannan ayoyi sai suke sifata mana cewa duk wanda yake so ya samu aljanna ya samu kyakkyawan sakamako ya samu makoma a lahira mai kyau to ya sifatu da waɗancan sifofi da muka karanta na ma'ana tawazu na barin shirka na ma'ana yin tuba na kyautata wa bayan Allah na kaza waɗannan sibobi da muka karanta in yi wannan ne Allah ce ulaika zaunar gurfata mai bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama cewa ulaika zaunar gurfata mai bima sabaru ce saboda haƙurin da suka yi wannan yana nuna mana girman haƙuri da matsayin haƙuri. ma'ana duka wannan rayuwar gaba ɗaya ba za ka cimma nasara ba ba za ka samu abin da yake so ba sai kana da haƙuri don haka idan mutum yana so ci ribar rayuwar duniya da ta lahira to zama mai haƙuri da wannan nau'ikan haƙurin da muka faɗa ya haƙuri wajen bin Allah maɗaukakin sarki ya yi sallah ya yi azumi ya ba da zakkayin Allah ya ba shi dukiya ya je aikin hajjin Allah ya hore masa ya duk wani abin da Allah ya wajabta masa daidai iyawarsa sannan kuma ya haƙuri wajen barin sabon Allah sannan kuma ya haƙuri dangane da abin da Allah ya ɗoro na ma'ana ƙaddara na abin da Allah ya hukunta to idan mutum ya haɗa wannan ya riƙe wannan sai zan bai haƙuri a duniya sai ya samu sakamako shi sa Allah ce bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama sannan wannan yana mana yan aljanna in sun shiga gidan aljanna to sun shiga gida ne mai kyau kuma na dawwama shi sa Allah ce hasunat mustaqarran wa maqama kuma gida ne na aminci da jin daɗi da girmamawa sai Allah madaukakin sarki ya ce me qul ma ya'bau bikum rabbi laula du'a'ukum فقد كذبتم فسوف يكون لذاما قل وبنجي كيكتي ما يعبأ بكم ربي وبنجي نبي دام دكوبا babu abinda Allah Maɗaukakin sarki zai yi da ku ba ruwan Allah da ku laula ukun ba dan kiran ku ba faqad kazzabtum kun ƙaryata haƙiƙa, tabbas kun ƙaryata fa sawfa yakunu lizama da sannu zai kasance azaba mai dawwama ko mai lazimta wannan aya da muka karanta malamai sun yi dogon bayanai a kanta da farko Allah ya ce mazan Allah kul ka ce ya rasulullah ma ya aba'u bikum ubangiji bai damu da ku ba bai damu da ku ba ba ruwan Allah da ku ba ku da wani girma da kima da zai sa Allah ya damu da ku shine ma ya aba'u bikum laula du'a ukum ba dan kiran ku ba to anan ne malamai suka ce da farko me ake nufi da wannan ibara din du'a'ukum kiranku ko ku me ake nufi da wannan to anan ne malamai suka yi maganganu akalla akwai maganganu kusan guda hudu wajen ma'anar wannan aya ma'anar farko suka ce abinda ake nufi ma ya aba ubikum rabbi ubangiji na bai damu da ku ba laula du'a du'a'ukum ba dan ibadarku ba du'a'ukum ana ana nufin ibadarku sai zama du'a masdar ne udifa ila fa'ilihi an raba shi zuwa ga mai aiki sai zama du'a kuma ana ana nufin ibadar ku ma'ana ba dan ibada ku ba ruwan Allah da ku ba wani abin da Allah yake bukata a gurin ku sai zama kenan anan ana magana da mu'mini da kafirai da kowa ma na duniya kai mumini da kai kafiri da kowa ma ka sani ba ruwan Allah da kai Allah ba bukatar komai gurin ka laula ukun ba dan ibada ku ba Allah ya halice ku ne kurin dan ku ibada banda wannan ba abinda Allah yake bukata a gurin ku ita ma ibadar in kun yi ba ku za ku amfani Allah ba ku ne za ku amfani kanku da ibada man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha duk wanda ya aiki na kwari kan shi wanda ya mumuna aiki kan shi yawa da haka ma ya abau bikum rabbi ubangiji ba ruwan shi da ku laula ibadatukum laula du'a'ukum ay laula ibadatukum lahu azza wa jalla wannan shine ma'ana ta farko ma'ana ta biyu suka ce abinda ake nufi qul ce. ma ya aba'u bikum rabbi ubangiji na ba ruwan shi da ku bai damu da ku ba laula du'a'ukum ba dan wani sa'in kuna komawa zuwa ga Allah ku tsarkake ibada gare shi ba kenan ana magana da kafirai waɗanda idan sun shiga tsanani sun shiga wahala sai su kira Allah wa idan rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu idan sun shiga cikin tsanani sai su kira Allah suna mai tsarkake addini suna cewa Allah in ka tseratar da mu zamu zama cikin mutanen kwarai wannan ne yake sa Allah yake tseratar da su ba da haka ba abinda Allah sai Allah ya kyale su to wannan kiran da suke yi duk da ga su kafirai ne shine anan wasu malamai suka bayani yana nuna maka cewa hatta kafiri wanda ba musulmi ba da wanda aka zalunta ko da ba musulmi bane in ya shiga tsanani da wahala ya addu'a Allah yana amsa masa Amma yujibul mutarra idza da'a to wannan addu'ar ba dan kuna yin ta ba kuna tsarkake Allah ba ruwan Allah maɗaukakin sarki da ku ma'ana ta uku suka ce ma ya abu bikum rabbi ubangiji na bai damu da ku ba ba abin da zai da ku ma'ana Allah bai damu da yi muku azaba ba Allah ba zai ji daɗi wai dan ya azabtar da ku ba laula du'a'ukum ma'ahu alihatan ukura. ba dan kuna kiran wasu alloli daban kuna hada Allah da wani Allah ba zai muku azaba ba dan Allah bai damu ya azabtar da ku ba shine Allah madaukakin sarki yake cewa ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum idan kuka gode kuka yi imani ne Allah zai da azabarku ba abin da Allah zai to amma wannan ma'anar tana da nisa da wannan ayar ƙauli na hudu suka ce al-masdaru udifa ila maf'ulihi ma'ana ma ya abau bikum rabbi ubangiji na bai damu da ku ba laula du'a'uhu iyyakum ala alsinati rasulih kuran abin da yasa ku gani Allah da yana kiran ku ne ta hanyar manzanninsa du'a kuma ana sai zama kiran ku da Allah yake yi zuwa ga wa zuwa ga ku bauta masa ta hanyar manzanni waɗannan maganganu kamar yadda Sheikh Allama Tasharfiti yake faɗa yace duka in ka duba kamar akalla maganganun guda uku yace zaka tarar cewa akwai aya dake gwada haka misali cewa ma ya abu bikum rabbi ba dan Allah yana kiran ku zuwa ga imani ba zuwa ga tsarkake shi ba zuwa ga bauta masa ba ruwan Allah da ku yi daidai da faɗin Allah wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'ala al-ma sai Allah ce ayyukum ahsanu amala Allah ne ya halicci sammai da kasai a kwana shida ya daidaita akan al'arshi al'arshin ubangiji yana kan ruwa Allah yayi sammai yayi kasai ya halicce mu dan ya jarrabe mu li yabluwakum ayyukum wannan ne yasa kurin Allah yake damuwa da mu ma'ana shine alaƙar mu da ubangiji ta mu bauta masa in ba da haka me Allah zai da mu da haka wannan sai zama ya dace da faɗin Allah inna ja'alna ma alal al-ardi zinatan laha sai Allah ce li nabluwahum wannan ayoyin duk suna nuna mana hikimar halittar mu hikimar samar da rayuwa da mutuwa kamar da Allah yake ce allazi khalaqal mauta wal hayata kuma ayyukum ahsanu amala bi hikimar samar da wadannan abuwa shine dan Allah ya jarrabe mu to da haka qul ma ya abu bikum rabbi ba ruwan Allah da ku laula du'aukum ba dan dai kiran ku da Allah yake zuwa ga imani ba zuwa ga gazgata shi shine wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljamba wannan ne alaka shi yasa alakar bawa da ubangiji alaka ce ta bauta in bawa yana so ya samu girma yana so ya samu daukaka yana so ya samu matsayi a gurin Allah to ya bauta wa Allah ya tsaya kan abin da Allah yake so ya tsaya kan barin abin da Allah baya so sai ya samu daukaka ya samu girma shi ne abin da zai ba shi ɗaukaka shi sa alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki ya buga mana misalai a ƙarshen suratul tahrim ya buga mana misali na matar fir'auna wadda take ƙarƙashin kafiri wanda ya ɗagawa ya awar rububiya, ya awar allantaka ya awar shi ne abin bautawa amma ita da ta bi Allah sai Allah ya karɓe ta ya ba ta matsayi ya gina mata gina aljanna ya amsa addu'ar da ta sai kuma aka buga mana misali na mata annabi lot da mata annabi lot su kuma suna ƙarƙashin bayan Allah salihai kana ta tahta abdaini min ibadina salihai ne ƙarƙashin bayan Allah nagartattu annabawa wanda annabta zaɓi ne na Allah duk wanda ga Allah ya aiko shi annabi ko manzo Allah ya zaɓe shi Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata to waɗannan suna ƙarƙashin bayan Allah zaɓaɓɓu amma fa khanatahuma sai suka ha'ince su suka ƙin imani suka kafirce da haka wannan bai musu amfani ba wa ƙila da kulan nara ma'ad dakhilin ce ku shiga wuta tare da masu ba shiga wuta kaga a can waccan tana karkashin kafiri fandalalle ta bi Allah Allah ya karbe ta waɗannan suna karkashin salihan bayi annaba sun saba Allah Allah ya watsar da su sai kuma Allah ya buga mana misali da Maryama ibnati Imran allati ahsanat farjaha mahaifiyar annabi isa alaihi salam ita kuma kaga ba magana mata ba wani wanda zaka ce gashi ko ta dogara da shi ko na gari ko kaza ita kadai amma da kaji Allah Allah madaukakin sarki ya karbe ta to dan haka qul ma ya aba ubikum rabbi ubangiji ba ruwan shi da ku ba wani alaka tsakaninku da Allah Allah bai damu da ku ba ba abinda za ku ƙara Allah ba abinda za ku rage Allah laula ukum kurin ubangiji ne yana kiran ku zuwa ga yin imani zuwa ga gaskata sakon da ya aiko da annabawa faqad kazzabtum to amma hakika kun ƙaryata ma'ana an zo da wa'azin an muku wa'azin an karantar da ku amma kun karyata abinda manzo ya zo muku da shi wannan ƙaryata da kuke Allah ce fa sawfa yakunu lizama dan haka da sannu wannan azabar za ta zama azaba ce mai lazimta fa sawfa yakunu lizaman ay sawfa yakunu al'azabu mulaziman lahum da sannu azaba za ta lazimce su ta ɗamfare musu ghaira mufariqin ba za ta rabu da su ba shine ma'ana fa sawfa yakunu lizama wasu malamai suka ce abinda ake nufi fa sawfa yakunu lizaman da sannu azaba za ta zama tare da su suka ce ana nufin abin da ya faru na wahala da kisa da kamo ga kafirai ranar yakin badar shine Allah ya faɗa fa sofa ya kuni lizama da sannu azaba za ta zama tare da ku za ta lamince shine abin da ya faru ranar yakin badar a yakin badar an kashe mutum saba'in cikin kafirai an kama guda saba'in a cikinsu to waɗanda aka kashe ɗin azaba ta same su ta kisa sannan da suka mutu kuma sai suka faɗa kuma cikin azabar barzahu gabanin lahira to sun zama kenan cikin azaba tun daga duniya zuwa kabari zuwa kuma tashin alkiyama dama gidaje guda uku ne gidan duniya shine wanda muke rayuwa yau a ciki sai gida na biyu gidan barzahu shi baka je lahira ba kuma ka bar duniya wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'athun to wannan gida na barzaku shine zaman da mutum yake gabanin alkiyama in wanda aka binne a cikin kabari wanda ba a binne ba dai zaman da zai yi gabanin lahira sai kuma gida na karshe shine na lahira wanda a nan ne kuma za a tada mutane gaba ɗaya kuma a yi hukunci a yi hukunci fariƙon fil jannati wa fariƙon fil sa'ir to waɗannan sun gaba da azaba a gidan duniya sun zarce zuwa lahira tunda an kashe su kisan shine azabar duniya sun zarce lahira azaba cikin barzaku sannan suka tafi kuma azaba ta lahira da za su tashi in an tashe su wannan shine abinda ibnu kasir na kalto daga abdullahi dan mas'ud da ubayy bin ka'ab da muhammad bin ka'ab al-qurazi da mujahid da imam ad-dahhak da qatada da suddi da sauran malamai suka ce fa saufa yakunu lizama ai da sannu zai zama ya azaba ta lazimce suka ce ana nufin ma'ana a yakin abin da zai faru yakin badar wasu kuma ce fasofa ya koro da zaman kama alhassan albasir ya ce da sannu azaba za ta lazimce su suka ce ana nufin ranar tashin alkiyama ranar tashin alkiyama da haka suka ce ba maganar wannan duniya ake ba ana maganar tashin alkiyama amma in muka ɗauki maganganun duka biyu babu cin karo a nan duniya sun gamu da azaba din kamar yadda tarihi ya tabbatar kamar yadda muka sani a lahira kuma za su gamu da ita kamar yadda ayan alkur'ani suka bada da haka wasu malamai suka ce abinda Allah ya ambata a yakin badar abin azabar da Allah ya ambata ta yakin badar ita ce faɗin Allah wa na min al'azabil adna dun al'azabil akbar shine Allah ce za mu ɗanɗana musu azaba mafi karanci kafin babbar azabar, suka ce wannan shi ake nufi da yaƙin yaƙin badar amma wannan wanda zai faru a lahira ne to idan muka kalli wannan aya tana gwada mana cewa duk wanda yake so ya samu ɗaukaka da girma da matsayi a wajen Allah maɗaukakin sarki to ya tsaya wajen bin Allah maɗaukakin sarki idan mutum yana so ya zama bawan Allah cikin ibadar rahman to ya tsaya wajen bin Allah maɗaukakin sarki domin da nan ne ake samun ma'ana ɗaukaka da nan ne ake samun girma da nan ne ake samun daraja a gurin Allah maɗaukakin sarki amma duk wanda zai saba wa Allah ya yi abin da ya ga dama ya aikata abin da ya ga dama to wannan ba zai samu kima da daraja a gurin Allah maɗaukakin sarki ba waɗannan ayoyi ko wannan aya da muka karanta muka tarjama ita ce ƙarshen suratul furqan wanda a ƙarshen wannan sura din dama a farkon wannan sura mun ambata cewa abubuwa guda uku surar tafi mai da hankali zuwa gare su in ka ɗauki surar gaba ɗaya ka karanta ta abubuwa guda uku ta mai da hankali zuwa gare su na farko magana kan alƙur'ani wanda da shi surar ta buɗe tabarakan lazi na zalar furkana ala abdihi yakuna lil na nazira magana kan alƙur'ani da cewa Allah ne ya saukar da shi da cewa wahayi ne aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cewa manzon Allah ba shi kirkire shi ba da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi daga wajen Allah da nuna girman alkur'ani da daraja alkur'ani da kammama alkur'ani sannan kuma sai abu na biyu da surar ta bada muhimmanci gare shi shine da'awa kira manzanci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun jadda suka soke manzan Allah da suka kala kala bali hazar rasuli ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaq me yasa wannan manzo yake cin abinci yake tafiya a kasuwa kun ga nan suka ne suke ga manzan Allah dan me yake haka a wani gurin suka ce in tattabi'una illa rajulan mas'ura wa kuke bi ne ai wannan mutum ne da aka yi mai sihiri sihiri ne ya kama shi da haka ku daina bin wanda aka yi sihiri da irin maganganun da suka faɗa da yadda Allah ya kare shi Allah ya girmama shi da kalubalen ma da suka kawo cewa me yasa ba za a yi komai kaza ba me yasa ba za a yi komai kaza ba ubangiji ya nuna shi mai iko ne akan duka yi wannan abu na uku da surar take bada muhimmanci akan shi bayan magana alkur'ani bayan maganan banzanci na annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma abin da ya shafi bauta wa Allah madaukakin sarki shi kadai tare da mai da lamari zuwa ga Allah tare da kadaita Allah da bauta da bayanin ayoyi waɗanda za su nuna kadaituwar Allah madaukakin sarki da bauta da cewa shi kadai ya cancanta a bautawa karshe sai surar ta zo ta rufe mana da sifofi na bayan Allah waɗanda suka yi imani da waɗancan abubuwa guda uku sun yi imani da alkur'ani sun yi imani da manzantaka ta annabi sallallahu alaihi wasallama kuma sun yi imani da cancantar Allah da bauta sai Allah ya jiro mana su da sakamakon da za su samu bayan gabanin nan an yi magana yan wuta da irin kafirai da irin sakamakon da za su samu sannan ayar sai su zo kuma gaba ɗaya sai ta dunkule sai ta rube mana cewa alaƙa mu da ubangiji Allah madaukakin sarki shine mu bauta wa Allah mu bayi ne na Allah in muna son wannan bauta ta tabbata bauta cikakkiya shine mu tsaya bauta wa Allah madaukakin sarki idan muka yi haka sai mu dace da sakamako mai kyau a wajen ubangiji madaukakin sarki in kuma muka karyata ko muka ba da baya to mu sani fa ubangiji ba zai kyale ba kamar yadda Allah ya ce qul ma ya abu bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzabtum sai Allah ce fa sawfa yakunu lizama da sannu a hankali azaba za ta kasance mai dan farewa wanda za ta dan fare da su har zuwa tashin alkiyama ubangiji Allah ya kare mu da wannan muka zo karshen tafsirin wannan sura ta suratul furqan abin da muka karanta tun daga farkon sura har zuwa yau aya ta ƙarshe muka karanta shi daidai muka fahimci shi daidai to Allah ya ba mu ikon aiki da shi kuma Allah ya ɗora mu akan daidai wanda ya zama kuskure ne muka karanta shi muka fassara ba daidai ba to muna roƙon Allah ya yafe mana ko ya ba mu ikon gyarawa ya sanar da mu ya ba mu ikon gyarawa Allah madaukakin sarki ya mana albarka ya ba mu wucewa lafiya ya yi mana wannan annoba da musiba da bala'i da muke ciki ya ba mu kwanciyar hankali ya ji wanda suka riga mu gidan gaskiya ko kuma ya sa mutu da imani ya karba abin da muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk